Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya mai karatu baba ya kuma kiri. Wata babban motar ɗaukar kaya ta ruga a guje ta wa mutane masu tafiyar ƙasa a yammacin jiya Asabar wanda ya raunata mutane da dama suna zub da jini a babban birnin Birtaniya. A kusa da inda wannan ta'addancin ya faru wasu maharan sun soke mutane da dama da wuka Rahotanni sun ce sama da mutane mutum ɗaya ne ya mutu kuma ana sa ran wannan adadi zai ƙaru. hukumomi sun ayyana wannan harin aikin ta'addanci ne an girke 'yan sanda masu makamai don taimakawa gidajen abinci da ke aiki a wurin sai aikinsu cikin kwanciyar hankali a cewar wasu shaidun gani da ido 'yan sanda sun yi harbi da dama kuma harsashe sun kama mutane biyu a ciki maharan wasu kuma guda uku sun gudu 'yan ta'addan da suka kai hari da wukake masu tsawo sun yi niyyar tada bam a harin da suka kan wani hoto daga 'yan sanda ya nuna ɗaya a cikin maharam yana tsaye wuri ɗaya baya tafiya ɗauke da wasu abubuwa masu kama da abubuwan fashewa a halin yanzu wato akwai 'yan sanda da aka jibge a wurin suna ɗauke da na'urori masu wargaza abubuwar fashewar magajin birnin london sadiq khan ya la'anci wannan harin ya kuma ce firaminista theresa may za ta karu za ta karu a wata ganawa ta gaggawa da rukunin kai daukin gwamnati na kubra. an gudanar da zanga-zanga a jiya asabar a cikin birane sama da 135 a nan amurka da wasu wurare da dama a fadin duniya bisa bukatar gudanar da binciken gaskiya game da haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben shugaba donald trump da ƙasar rasha don yin katsalanda a zaben shugaban ƙasar trump ya yi nasara wannan zanga-zanga mai take maci don neman gaskiya haɗakar ƙungiyar 'yan fafutuka goma sha bakwai na ƙasar ce ta shirya wannan macin ciki har da ƙungiyoyin women's march da kuma progressive democrats of america haɗakar ƙungiyoyin na buƙatar kafa wata kwamishin mai zaman kanta da za ta gudanar da bincike da babu algusu kana a gudanar da bincike a majalisun ƙasar wanda suke gudanarwa a daidai wannan lokaci ta yadda ya kamata ba tare da sa siyasa ba bangarori biyu a majalisar kasar da nan na gudanar da bincike a kan ko akwai wata alaka tsakanin jami'an kwamitin kamfen ɗin trump da moscow a lokacin zaben bara bugu da ƙari ma'aikatar shari'a ta nada tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi robert mueller a matsayin mai bincike na musamman game da wannan batu waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani ɗan kunar bakin wake a wurin wata jana'iza a birnin kabul ƙasar afghanistan ya hallaka akalla mutane shida kuma ya jikata wasu, wasu mutane casa'in amma jami'ai sun ce kusoshin gwamnati da wasu manyan ƙasar da suka halarci taron jana'izar babu abin da ya taɓa lafiyarsu wani shirin talbijin ƙasar tolo news ya ambato wata majiya daga ma'aikatar lafiyar jama'a ta afghanistan na cewar harin bam ɗin jiya asabar ya kashe mutane kimanin 20 bam ɗin ya tashi ne a wata makabarta a birnin kabul inda ake aka je bison dan wani wakilin majalisar dokokin afghanistan an kashe mamacin ne mai suna salim izajiya a cikin ɗayan zanga-zanga na ƙin jinin gwamnati a shekaran jiya juma'a inda masu zanga-zangar suka yi arangama da jami'an tsaro a birnin kabul ƙungiyar taliban ta yi gaggawan fidda wata sanarwa tana cewar ba ta da hannu a wannan harin tana cewar akwai wasu abokan gaba a cikin gwamnati su ne ya kamata a ɗora wa laifin kai wannan harin sojoji sun ɗasa bindigogi masu sarrafa kansu a kusa da rumfunan zaɓe a lesotho karamar ƙasa da ke yankin kudancin afirka wacce ta kada kuri'a a jiya asabar wanda ya haifar da damuwa ga jami'an tsaro da ma 'yan siyasa na wannan ƙasar mai tarihin rikicin siyasa me zai sa a jibge sojoji a wannan aikin zaman lafiya na 'yancin demokaradiyya kana babu wata matsalar tsaro hurici kenan da mukece majoro kakakin babban jam'iyyar adawan ƙasar ta all basotho convention ya yi a hirarsa da muryar amurka ya ce tunanin farko da mutum zai fara yi shine an girke sojojin ne don tsorata jama'a wannan dai ya samo asali ne daga kaimi da sojoji suka yi wurin haddasa kalubaloli ga tsarin siyasar kasar a shekarar 1988 sojoji sun hamɓarar da daɗaɗɗiyar gwamnatin kasar a cikin wannan ƙarni da sojojin lesotho sun gudanar da ayyuka da dama a fagen siyasa ciki hadda da iza tsohon firaminista. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batun sabanta katin jefa kura'a ne wanda yanzu haka ake gudanarwa a duk faɗin tarayyar Najeriya. Yayin da wasu jihohin wannan aiki ke tafiya daidai wasu sassan ƙasan ma jama'a ba san ko ana yi ba. Sai kuma wasu rukunin jama'a waɗanda suka koka cewa wannan abin duk lokacin da suka yi yunkurin yin rajista sai ka tarar na'urar ta ƙi amincewa da su saboda yanayin jikinsu. To bari mu faro takon daga jihar Adamawa inda a zaben da ya gabata har wasu na kasassu suka yi zanga-zanga kuma wakilin sashen hausa sanusa adamu shine ya muna jagora akan wannan lamari kuma ya fa tattaunawa ne da sakataren hukumar zaben jihar adamawa malam salu ya'u inda ya tambaye shi inda a kwana game da wannan aikin a jihar ta adamawan To, ah, daga yanzu dai karo na farko za a yi zuwa yanzu har ga watan bakwai kusan 25 ga wata za mu ci gaba kusan kwana cisa in aka ɗiba a daki na farko. Hmm. To bayan wannan dakin za a koma kuma a je a printing ko kuma in ce a gyara katittukan da aka riga aka yi hmm. wanda aka yi wa rajista. Hmm. da kuma wanda aka masa transfer da sauransu mm. wato mu kimtsa mu ba mutanen nan wanda suka yi a sabon rijista katunan su kuma duk dai wasu abu kurakurai da muka gani za a koma a duba a san yadda za a yi gyara to hukuma za ta sake dubawa ta sake ɗiban wani lokaci kuma wanda daga nan kuma za a ci gaba da yin wannan ba kamar na da wanda aka yi shi na ƙayyadaddun lokaci ba wannan za a ci gaba da shi har ga zuwa 2019 illa ka'idar kawai shine wata ɗaya kafin lokacin za a daina saboda a ba da dama na a ci gaba da kimtsawa kafin zaɓe ya yi. a to wata matsala da ta kunno kai a lokacin zaɓe na 2015 hmm. ita ce matsalar da ta inda wasu kan yi rajista fiye da abin nan katuna fiye da ɗaya hmm. sannan kuma hukumar kadaman ta ce idan mutum ya rajista fiye da guda ɗaya hmm. to shakka babu katunan duka biyu ba za su yi aiki ba mm. amma kuma a wancan karon mm. shaidu da suka zagaya da kuma kungiyoyin sa kai sun ce mm. lalle wasu wuraren mutane sun amfani da katuna fiye da mm-hmm. guda daya shin wannan na'ura mai kwakwalwa da kuke amfani da ita ba ta da matattara na bayanan masu rajista a kundi guda ɗaya da zai iya nunawa da wannan na'ura ta katin rida idan aka je zaɓe ne aka samu haka? eh to shi ita kan rida dama abinda take shine ta bada dama a iya gane cewa cewa katin mu ne hmm. kuma mai wannan katin shine mai katin to abinda wannan kare da ta kai yi hmm. to a batun tambayan ka shi dan adam yana da wuyan sha'ani ne hmm. kullum muna wayar da kan mutane cewa ka yi rijista sau biyu ba zai maka amfani ba kuma akwai ka'ida ma na doka wanda za a iya hukunta mutum to muna ta wayar da kan mutane akan a guji yin haka ko a wannan lokaci ma mun gaya wa mutane duk wanda ya rijista sau biyu to in aka gane shi hukuncin shine shekara ɗaya ko kuma mutum ya biya tara na dubu ɗari ɗaya ko kuma a haɗa masa duk biyu so muna gaya wa mutane a cin a guji yin haka in da mutum ya yi a baya to maganan gaskiyan shine kullum muna daɗa gyara abubuwan yanzu ana iya gane mutum ya yi za a yi masa hukunci kamar wanda na faɗa ko kuma ban san masa hukunci ba za mu iya gani a cikin kundin mu cewa wannan ya yi wannan laifi na farko dai za mu iya haɗa shi duk gaba ɗaya ya zama ko guda ɗaya bayi da shi na biyu za mu iya samun sunansa mu miƙa wa jami'an tsaro a yi masa hukunci na haka muna gani muna daɗa kira a wannan lokaci akan jama'a su guji yin haka domin ba aiki ne na ɗan ƙasa na gari ba. to a nan jihar adamawa a arewa maso gabashin najeriya hmm. mun samu ɗan matsala yar matsala karama hmm. lokacin zaɓe 2015 inda ƙungiyar kutare hmm. suka nuna fushinsu saboda saboda rashin ba su dama su ma su zaɓi wadda suke so hmm. ba mu sani ba ko a wannan karon akwai wani tanadi da aka yi saboda masu fama da irin wannan na ƙasa eh alhamdulillah wannan karon ita kuma zaɓe ta yi kyakkyawan shiri akwai na'ura na musamman wanda aka ce za a yi rijista ma duk wanda suke da wannan damuwa so akwai rijista ta musamman ana an kira ta rijista ta musamman hmm. saboda duk wanda ya shafi wa'annan za su zo za a musu koda misali ba su da ah, fingerprints ya mm. yatsansu misali da nakasa mm. amma akwai tanadi na musamman da aka yi domin su saboda a yi musu rijista ta musamman don ina ganin haka ina gani ba za a samu matsala ba su akwai tanadi aka yi da musamman wanda za a yi musu wannan rijista din ba tare da matsala ba yau wato yau kusan ah, wata guda kenan mm. da soma yin wannan aiki na rijista haka ko za ka iya ba mu alƙalmula yadda suke ah, ga waɗanda suka yi rijista ɗaya eh, kenan biyu kuma ya kaga shirin yake a idon jama'a hmm. ana samun jama'a suna fitowa saboda hmm. rajista to bari in fara da tambayar ka ta biyu ina ganin mutane suna fitowa ko da ka zo nan a ofishinmu na jiha hmm. ka ga dai yadda mutane suke Dan haka dai alhamdulillah mutane na fitowa kuma na tabbata muna ci gaba da wayar da kan jama'a ta kafofi da yawa Dan haka jama'a za su ci gaba da zuwa mutane za su ci gaba da karin samun wannan wayar da kai din za su ci gaba da fitowa to ba tambayar ka ta farko bari in gaya maka alƙalma so a zuwa yanzu wanda aka samu an yi rijista a nan jima a jihar Adamawa a CVR wato wanda suka zo a yi masa rijista na farko yanzu shekara takwas ko kuma wanda bai samu ya zo ba wanda da ya zo rijista na sabo mm. to muka raba su mata da maza yawa maza an samu ah, dubu takwas da casa'in da tara yawan wanda suka fito tun daga ran ashirin da bakwai ya zuwa ran sha bakwai ga wata kenan mm. to mata kuma an samu wanda suka zo suka yi wannan rijista dubu uku da ɗari shida da tamanin da biyar in ka haɗa duka zuwa zuwa wannan lokacin da na maka magana an samu mutanen da aka yi sabon rijista dubu goma sha ɗaya da ɗari bakwai da tamanin da hudu to sai wanda suka zo suka karɓi katin su dama na maka bayani cewa akwai katuttukan jama'a na nan ba su zo sun karɓa ba mm. to akwai wanda suka fito suka zo aka ba su maza yanzu an samu mutane 117 mata an samu guda 88 shi ya bada alƙalamuna 205 sai wanda aka musu transfer wato wanda suka yi a wani wuri ko dai wajen jiha ko kuma cikin jiha din aka aka ba su wato wanda suka yi cikin jiha wato ko daga wannan unguwa zuwa wannan unguwa ko kuma daga wannan gari zuwa wurin wannan gari amma a cikin jiha mm. an samu mutane 181 intrastate wato daga wani jiha zuwa nan ko kuma daga nan zuwa wani jiha an samu mutane 540 shi ya ba da jimilla 721 mm. sai replacement wato wanda katin su ya lalace ah, suna so a a sake musu a sauya musu hmm. to an sami an samu gaba ɗaya dai jimillar ya kai 884 eh, a 884 shine wanda nasu ya dan ya lalace ba a gani hmm. akwai kuma wanda nasu ya bata gaba ɗaya 158 shi ya bada jimillar gaba ɗaya 1036 wato wanda aka canja musu kenan hmm. to wannan su ne alƙalamin abin da aka samu yanzu amma abin shine ko da ana gani kamar tukunna abin ba a samu yadda ake so ba mutuna mu fa cewa nan har zuwa kwana casa'in don haka akwai lokaci kuma jama'a na fahimta alhamdulillah yan jarida ana kokari iyayenmu sarakunan gargajiya da shugabannin ƙananan hukumomi suna wayar da kai na tabbata kafin lokacin za a ci gaba da samun wayewan kai jama'a za su ci gaba da fitowa a to ya zuwa yanzu a takaice a kuma gurguje hmm. akwai wata cikas ne da kuka samu a lokacin gudanar da wannan aikin eh to dan cikas kawai kaɗan da muke samu a wasu wurare kamar nan mukan samu mutane dan gajiyawar haƙuri yawa an cewa mutum kaɗan yi abin nan kaɗan za kaɗan daidaita saboda akwai mutane sai ga mutum ya yi gajiyan haƙuri wani ma sai ya tafi ko kuma a samu cunkoso a yi ta ɗan hayaniya mm. a wasu rumfuna din mm. to muna kira ga jama'a tun ba an ce uh, aikin nan ba yanzu zai kare kuma ka zo ka ga akwai matsi kana iya komawa ka je ka dawo amma in an yi hakuri ma lokaci kaɗan za a iya yi na gani ita ita ce babbar matsalar da muka ce mun samu dai akwai wasu wurare akwai dan gajiyawa hakuri to muna bada hakuri cewa ba san mu bane in so samu ne duk in ka zo baya wuce minti goma sha biyar an yi maka ka koma gida har wa yau a jihar ta adamawa sanusi ya tattauna da shugaban nakasassun jihar game da wannan batu na sabunta katin jefa kuri'a kuma sanusin ya tambaye shi ne inda ake game da hana kutare jefa kuri'a lokacin zaben da ya gabata musamman ganin gashi yanzu ana sake sabunta katin zaben To alhamdulillahi a gaskiya wancan karon mun yi koke-koke sosai domin kasancewa idan mutanen mu membobin mu kutare da kuma wa'inda suke da hannu ɗaya wajen mutum sama da dubu sittin a nan jihar adama ba su kada guriya ba saboda dalilin da ya sa cewa wai sai lalle finga nasu ya yi capture sai hayatsun su ya fito sannan a ba su original card sannan a temporary one kuma an hana su su yi zaɓe wannan ba karamin taka musu haƙƙi aka yi ba shi yasa muka yi koke-koke da yawa wanda ko shekaran jiya nan ma mun zauna da hukumar zaɓe da ke nan jihar adamawa bisa koke-koken da ya ka dace hukumar zaɓe ta shigo da su a cikin dokokin da za a yi yana ɗaya daga cikin su yi gyara yaya za a yi da kutaren da ba su kada ƙuri'a ba da kuma masu hannu ɗaya wanda yawansu ya haura dubu sittin a nan jihar adamawa wanda ba su kada ƙuri'unsu ba ya za a yi to sun mana alkawarin cewa dai suna iya ƙoƙarinsu su ga cewa ya za a yi su ma su kada ƙuri'u sannan mun nuna musu kuma irin yadda ake barin na ƙasasu a baya domin ya kamata a ce Eh, majalisan eh, tarayya da na dattabai da na jihohi da na ƙananan hukumomi a ware kowane kujera ɗaya ɗaya a kowane jiha ya kasance wannan kujera tana kasassu ne na kasassu ne kawai za su zaɓe ku domin mu samu wakilci tun daga gwamnatin tarayya har jiha har ƙananan hukumi domin matsalolinmu da yawa mun fahimci cewa rikin wakilci shi ke jawowa ba a yi da mu samsam domin in baka da wakili wanda ke da nakasa a majalisar tarayya ko a dokoki ko a jiha ko a karamar hukuma to duk wata matsalanku ba ma a kawo ta ba amma in kuna da wakili a wurin abun da ya shafi gine-gine sun sani wannan in za a je a yi taro inda wulciya ba rai gaba ba za a yi zai yi magana a in za a yi waɗansu abubuwa misali political parties nan ya kamata a ce kowace jam'iyya yadda ake da women leader youth leader ya kamata akwai disabled leader domin si zai wakilci wa'inda suke da nakasa to saboda haka mun yi iya kokarin mu kuma muna iya kokarin mu ga kira ga hukumar zabe wa'innan matsaloli yadda za su yi tackling nasu musamman ma tabbatar da cewa zaben da za a yi 2019 nan ya kasance wa'inda suke kutare da kuma wa'inda suke da hannu daya su an tabbatar da cewa ya za a yi su kada kuriya ya kasance a nan jihar adama kawai an samu wajen sama da mutum dubu sittin to idan ka lissafa a fadin najeriya ai mutane suna da yawan gaske wanda ba su kada guriya ba kuma wanda an hana su incinsu cika ce min yanzu nan a kun zanna da inec inec kun mm. tattauna a nan ku mm. shin sun tabbatar muku cewa lalle wayannan na'urori da za ku yi amfani da su sun iso kuma sun iso a ina wai ake da su a ba ta sun nuna mana cewa lalle akwai shirye-shirye haka amma yanzu su ma da suka zauna a nan mm. ba su er, kwana uku zuwa sati da za su tantubi shugabannin su na ƙasa domin su samu ƙaran amsan da za su zo su bamu suka ce ba za su iya bamu amsa kai tsaye lallai tabbas yanzu in an yi za a samu original domin dama temporary wani ana yi hmm. to amma original ne baya fitowa kuma idan original bai fito ba bara a bari kuturu ko mai hannu ɗaya kada guriya ba to in ba mun ga cewa lalle an yi kuma an samu kati original ko kuma an riga an tabbatar da cewa idan mutum kuturu ne ko hannu daya ko temporary one ya zo zai kada guriya ba to kaga hankalin mu barai kwanta cewa lallai wa'innan mutane sama da dubu sittin a nan jihar adamawa an taka musu su. domin ma a bangaren mu za mu bi sawun wannan batu na nakasassu domin jin yadda za a yi da su domin a bar su jefa kuri'a idan lokacin zaɓe ya zo yanzu kuma a madadin wakilin sashen hausa sanusi adamu da bakin nasa ni madugun shirin ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Amurka daga nan Washington DC. Tsaka mai wuya. Sunana Asabe Baba Nahaya, shugaban mata 'yan jarida na Najeriya. Tsaka mai wuya. Wannan shiri daga muryar Amurka. Ina jin daɗinsa kuma 'yan Najeriya duk wanda ke saurare a duniya ya san yana jin daɗinta. domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu sunana Amadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar macaya da manoma da ake ce ma platform paysan na Nishar. tsaka mai wuya muna son shi yana cikin remu dura da za a yi shi kahin ya fara ma kana tuna wai bisa mi za a yau wai bisa mi za a yau duk wanda bai da gaskiya gaskiya yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare. Sunana ambassador Yusuf Mamman ina taya sashen hausa na murya amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya sunana abdurrahman daga sabon fadama a accra ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wani muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan voa voice of america Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga mu na musamman a yi sauraro lafiya. Gwamnatin Najeriya ta ce nan ba da jimawa ba za a fara amfani da harshen uwa wajen koyar da ɗaliban firamare da na sakandare darussan lissafi da kimiyya. Wannan mataki a cewar gwamnatin ta Najeriya ya biyo bayan lura da aka yi da cewa ɗalibai da dama ba sa mai da hankali wajen koyon darussan sannan ana samun karancin fahimta. a cewar hukumomin kasar idan ba an taimakawa ɗaliban sun fahimci darussan lissafi da kimiyya da harshen uwa ba za a bar najeriya a baya a fannoni daban-daban na ci gaba sannan kasar za ta zama mai dogaro a ko kodayaushe akan wasu ƙasashe a fannin kimiyya daga lagos wakilinmu babangida jibril ya aiko mana da rahoto na musamman kan wannan lamari ministan kimiyya da fasaha na najeriya dr ya onu shine ya bayyana kudurin gwamnatin ta najeriya na fara koyar da wasu darussa na lissafi da kuma kimiyya da fasaha a harsunan ƙasa ga ɗalibai a makarantun firamare da kuma sakandare wannan mataki kamar da ministan ya yi bayani ya biyo bayan bincike ne da gwamnati ta shayi a can baya da ke nuna cewa koyar da ɗalibai a harsunan su na uwa ko kuma na ƙasa shine mafi inganci wajen ci gaban ƙasa da kuma bunƙasar ilimi a tsakanin ɗalibai to koya masana da kuma malamai ke kallon wannan mataki na gwamnatin najeriya ga dai malam muhammad sani wani tsohon malami tun daga sakandare da ke kuma koyar da kimiyya a jami'a maganar wai a dawo a koyar da a koya maka lissafi da hausa ko a koya maka wani abu da hausa ko a koya maka wani abu da inyamuranci ko kuma da yarbanci abu ne wanda yake tuntuni da aka ce an watsar ko an daina yi muka kawo ido muka saka to gaskiya in an yi haka an dawo a ce za a yi wa'annan abubuwa abu ne mai kyau kuma za mu ga tafiyar da za a yi amma babban matsalar mu ga wa'annan abubuwan to amma wannan abu in Allah ya taimaka an ce za a yi shi inda gasken ne za a amfana za a yi tafiya mai tsawo saboda yaro ka hutar da shi da ya karanta turanci sannan ya zo ya karanta wani yare mafi yawa lokacin da mana secondary school ina iya tuna mu sukan gaya mana cewa da indiyanci suka yi duk karatun da suka yi sai in sun gama ne in za su taho najeriya ko za su tafi duk kasar da za su tafi sai a ɗauki wajen wata shida ana koyar da su yaren kasar sannan sai su zo sai su koya mana in muna suna koya mana muna gane lissafin su amma mu mun san ba shi bane yaren da suka koyi ilimi a cikinsa bayan gwamnati su ma masana harkokin halsuna na ƙasa sun sha bayyana mahimmancin koyar da darussa a harshen uwa lamarin da suka ce zai taimaka wajen samar da ingantaccen ilimi a tsakanin al'umma kuma idan najeriya tana so ta ci gaba dole ne ta koma amfani da harshen cikin gida maimakon harshen aro na ingilishi kamar yadda wasu ƙasashen duniya irin su indiya da kuma china ke amfani da harshen gargajiya wajen gudanar da harkokin yau da kullum profesa ahmed alluru amfani masanin harshe ne a jami'ar dan fodiyo da ke sokoto kuma a hirar da na yi da shi a can baya ya bayyana mahimmancin harshe kamar haka to gaskiya magana harshen mutane watakila ba su fahimci muhimmancin harshe ba abinda muke ƙara zidda mutane su gane harshe shi ne mutum harshe shi ne mutum idan baka da harshe ka yi babba asara baka da yadda za a yi a gane ka ko kai waye yau bahaushe yana tinkawan shi bahaushe ne domin yana da harshen hausa ba don wani abu ba ba don yana musulmi ko don yana krista ba a'a don yana da harshen hausa haka bai rabe ba wai don yana musulmi ko krista ba ne a'a don yana da harshen yarbanci yake yi haka in ka ɗauki yamuri shi ma ba don yana musulmi ko kirista ba don yana da harshe na yarbanci saboda haka ashe harshen na ibo ashe harshen nan abu ne muhimmi wanda ya kamata mutane su farka su kare martabar harshen nan nasu domin duk wanda ba da harshe duk wanda ya sake harshen da ya iya ya sani aka haife shi harshen uwarsa ya kubuce masa to ya yi babba asara saboda zai shigo cikin jama'a ba da wani asali ba da komai bai da komai da zai dogara da shi saboda haka sai dai kame kame addini harka ce take ta duniya gaba daya saboda haka an sako addini saboda mutanen duniya duka in ka ɗauki wasu harkokin duk haka suke tafiya amma idan ka ɗauki magana harshe kowa da harshen shi iyaka in za mu zauna lafiya da kai in akwai sukuni in koyi harshen koyi nawa mu abin nan mu dinga magana in ba haka ba kai naka in nawa da abin to wannan yana da muhimmanci mutane su gane martabar harshe su gane yaɗa shi su gane rike shi da kuma fifita shi da kuma yawan yin magana a cikinsa da yin amfani da shi da koyar da shi ga 'ya'yansu yanzu dai abin jira a gani shine fara amfani da harshen na uwa wajen koyarwa a makarantu da kuma lokacin da za a fara koyarwan da kuma salo ko kuma tsari da gwamnati za ta bi wajen koyar da harsunan a makarantu babin jibrin murai amurka daga lagos Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Pretty girl. Yau madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.